الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم يا إخوة مسلمين dan rikodin da ake yi akwai bukatar maimaita karatun jiya kitabul asabiyat littahin hukunce hukunce wa ma ya ta'allaqu bi hada abinda yana taya da hukunce hukunce alqada'u fardu kifayatin alƙalanci fardu kifaya ne abin da fardu kifaya shi ne abin da wani yana ɗauke ma wani to fardu kifaya ne shi alƙalanci ya samu alƙali ga gari gari guda an ka samu alƙali ɗaya ya isa ba sai kowa zama alƙali ba illa an yata ayyana sai dai in ya zama dole wato ya ayyana ne ya zan ba wani wanda ya dace ya zama alƙali sai kai to nan ya zama ra'ayi ya tayi da fardu kifaya tunda ba kowa sai kai to shikenan ya zama fardu aini akan ka fala ya ji jubu imtina bai halatta ko mutum ya ce bai yaki wato bai halatta mutum ya ki in ya zan ba wanda ya dace sai kai to wajibi ne ya karba wani tare da an sharɗanta an ya kuna shi alƙali ya zama musulman alƙali dole ne ya zama musulmi don haka hukuncin alƙari kafiri riba hukunci ba ne liberanci zakaran kuma ya zama namiji mace ba ta eh, eh, hurran ya zama ɗa banda bawa bawa ba ya zama alƙali zakaran kuma ya zama namiji mace ba ta alƙalanci yan ka duba ko da cikin annabawa akwai waliyai mata amma babu annabi mace babu ba annaba ma arsala min qablika illa rijalan mukallafan kuma ya zama balagagge mai hankali ya zama baligi kuma ya zama mai hankali sami'an basiran kuma ya zama mai ji kuma ya zama mai gani kar ya zama makaho kar ya zama kuma kurma katiban kuma ya zama rubuci ya zan yana iya rubutawa in an rubuta an ba shi yana iya karantawa kar ya zama umi wanda ya san hukunci amma bai iya rubuta shi bai iya karanta fadinan kuma ya zama mai basira ya zai yana iya gane makirci kada zo a yi mai waro mutum ya kiran kuma ya zama faɗakakke kai ya zanga falalle wanda ya an tambaye shi abin da ya je zai ce ni an kai je bai sani wai an kuma ya zama mai tsaye yana gudun haram kamar yadda yake gudun mutuwa adalan kuma ya zama adili don kai ya zama fasiki hidan kuma ya zama mujtahidi wato ya zan yana iya tsagawa cikin littattafai na Al-ƙur'ani da hadisi ya hito da mazhabar kansa ba sai ya bi mazhabar wani ba shi ne mai tayi kayan udima ya arasa mai tayi jami'ar mukallifi ya halatta samu kallabi kamar mai bin mazhabar wani ko ba ne, ko maliki ko ba hannun ko ba hanbali mukalladu kai shi ne mai mazhaba kamar malik mukalladu sai eh, wanda ake ratayuwa da rai mukallidu wanda yake ratayuwa da wani nan ma mukallidu ya sa ko ah, mukallidu shi yi hmm. wani ya kun kuma lalle alƙali ya zama shadidar bidini ya zama mai tsatsauran a addini dole ya zama fundamentalist ta kwarai da gaske eh, don auren ra'ayin addini shi an ma'anar imani to ya zama muni eh, don wanda yake mai sassataccen ra'ayi shi an munafiki Allah ya kiyaye wanda ana iya cin mutunci addini ne ya gida ya je sha koko sai ya ɗaure zamani ya lalace wai annabi aka ɓaci eh, zamani ya lalace wai annabi ake ko Eh, to wannan <laughs> wanda duka ji an an zaki annabi na oh zaman ya lalace to munafiki ne <laughs> eh an zaki annabi to an kane ka da mazushin kai a wurin ki wani ne an kai a wanda ya zaki annabi ne magana shi ne ya mazabin kai to nan zaki za ka ji masu imani za ta ina yake ina yake yana ina <laughs> don a ciro kai ne a nuna mutane hmm. za a natin kuma ya zama mai bin abu a hankali fi hukumi ga hukuncin sa wato ya zai yana bin abu dalla dalla ba mai gaugawa ba ita an yi salama bil ajalatin nadama tashirul ulama kuma ya zan yana shawara da malamai kai ya zan shige daka yayi ya hito da hukunci ya yi a ya yasta'ilu kuma ya nemi mashawarta min ahli dini na ma'abuta addini wal amanatu ma'abuta amana man ya arifu a hawa da shuhudi wanda zai iya sano mai halin shaidu masu ba da shaida war kusumi da kuma shaida ba da za ba shi labarin halayen masu kawo kara wurin su ko wanda aka kawo kara su ne abukan hukuma wa ma la yaqulu alaihi da abinda bai zai cin kayo makai ne ne a hawalin nasu na halayen mutane to ya nemi mashawarta na ƙwarai mutanen kirki wanda za su sano irin wannan abubuwa ɗin wala ya hukum da ilimi, kuma alƙali ba zai hukunci da saninsa ba ga al'amari don ya san abu bai cewa ai na sani ta an kawo mai ƙara eh, kamar kun yi ciniki da wani na wani kuɗi shikenan sai ka gaba alƙali alƙali ya sani zai ka zo ka yi ƙara in ka yi ƙara sai ke alƙali ya ce maka na shi ce ranka ne ai maganar nan ce <laughs> eh maganar nan ce wadda mun kai ran sai alƙali ya ce ba santa ba ka a kawo shedu ran ka da ai bani da shedu sai ka sai ce to ka cire karaka daga nan ka je ka yi kara wani kotu ka zo in je in ba da shaida eh, ran nan ba alƙali ba ne ya zama shedu sai zai ba da shaida tun da shi ɗaya ya sani Bai wa haƙƙin kai salwanta tun da ya sani amma ran nan zai kwaye alƙalanci sai ya tafi can wani wuri inda za ka yi ƙara ya je can a matsayinsa na mallan wani ya ba da shaida wannan abin da kake ƙara a kai wanda ya sani to illa bil adl wal jar sai dai wajen adalci da soki adalci idan alƙali ya san wani mutum adali ne tun kafin ya zama alƙali to idan an kai ƙara an ka kira shi shaida alƙali ba sai ya bincika ba don ya san dama adali ne sai ya karfi shaida sa ba sai ya tambaye ba ko ko ya san wannan mutum mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne sai aka kirawo shi aka ce zo ba ya ba da shaida a gaba alƙali to yana iya koren shaida ta ko mai tambayi kowa ba don ya zama mutumin kirki ba ne na alƙali zai yi hukunci da abin da ya sani wahuwa amma shi alƙali bi ma a dahuma ga wani wannan jarhu da adalu shahidun sai zai zama shaida sai a je a yi ƙara ya zo ya bada shaida shi ba zai zama shi ne mai hukunci da wannan hukuncin ba wai za na fiye hukuma idan alƙali ya manta da hukunci da qama bayyana to sai an ka samu shaidu sun tsaye da da ba da shaida kan wannan hukuncin wanda shi alƙali ya manta da shi da hukunku ƙari ya same shi rubuce fi ya cike rijistarsa wato cikin diwaninsa da kafi da rubutunsa ya gane wannan rubutunsa ne shi ya rubuta an faɗa sai ya zartar da wannan hukuncin wani da kuma alƙali zai zauna da maudu'in a wuri ya fi ilaihi da wa shahidu inda kuma bayan mutum da mai daraja duka kowa na iya saduwa da shi cikin sauki kar ya shige gidansa ko a samu ne babban gini mai bai ya shige ciki a sa mai gadi ya tsaye kowa ya zauna inda kowa na iya zuwa ya same shi ya yi magana da shi wal wa ba'i da mai ƙarfi da mai ramni kar ya haye sama eh inda ya yin gurguwa to sai an ɗaukai ya zauna a ƙasa wani haye hadda mai haida za ta iya saduwa da shi babu wahala wala ya kuma kuma alƙali ba zai yi hukunci ba a tayar ta a tamamar da awawal bayyana sai ya ji cikakkiyar ƙara kuma ya saurari shaidu sai shi mai ƙara ya shigar da ƙara ya yi bayani kuma ya kawo shaida shaidan nan sun bayani da sanar alƙali wa ya tsara muddawa a sai alƙali ya tambayi wanda aka ƙara shine a alai hallaka madfa'u cewa ko kana da matunkuda kana da abin da za ka kare kanka wato kana iya tunkuɗe wannan shaida da an ka bayar lafiya halatin ya halu alƙali ba zai yi hukunci cikin hali wanda yake shagalci ba fiha cikin gargadar kamar lokacin fushi ko lokacin yunwa ko fitsari ko bayan gida ko bacci duk waɗannan in yana cikin su to zai ya dai dakata sai ya kau da su tukuna walau isti'anatu alƙali yana da dama ya nemi taimako bi man yukaffifu anhu nazara da wanda zai sauƙaƙe mashi yin nazari bil abasi ga ɓangaren hukusoci wato gidajen da ake bayawa na hukusi to alƙali zai iya naɗa alƙalin hukusi amma yana ƙarƙashinsa wal wasaya da wasiyoyi alƙalin zai bincike a kan wasiya ya naɗa shi wa amwalil aitami da dukiyoyin marayu a naɗa alƙali wanda zai kula da wannan ɓangare, don ya sauƙaƙe masa sauran abubuwa wa yusawi bainal khasmain kuma alƙali zai daidaita tsakanin masu jayayya biyu idan sun kawo ƙara wurinsa da mai ƙara da wanda ya kai ƙara duka za su zauna kan benci in ake zama in ƙasa ne su zauna ƙasa babu wani nan ko ni girman mutum ko da shugaban ƙasa ne in an kai ƙara ta ko ya yi ƙara to ba a ba shugaban ƙasa kujera ya yi zanne shi ko talaka a ce zauna ƙasa kai zauna nan a bencin nan da talaka zai zauna shi ma shugaban ƙasa ya zauna a kai don ko dai ana neman haƙƙi a kansa ko kuma shi yana neman haƙƙi to ya zauna nan inda masu neman haƙƙi da waɗanda ake nema ake gare suke zama don kai ya zara shawa wani kaddimul azbaka kuma alƙali zai gabatar da wanda suka riga idan wannan ya yi ƙara wannan sun zo ƙarfe goma da minti biyu wannan ya yi ƙara wannan sun zo ƙarfe goma da minti goma to sai a fara kiran waɗanda suka zo ƙarfe goma da minti biyu sannan a gabatar da masu minti goma bai gasawa idan duk sun zo lokaci daya wannan sun hito gabas wannan yamma wannan kudu wannan arewa duk sun zo lokaci daya sabil qur'ani to sai alƙali yayi ƙuri'a tsakanin su sai ta bi ƙuri'a ƙuri'a ta hidda wanda ya riga fahimta adda a ma idan ɗayan su yayi ta'addanci au ƙala ma ya karau ko ya wadi abin da alƙali yake kyama wato ya kuwa alƙali wata mummunan magana bal adabu amsalu min al yi mai ladabi ya yi dacewa daga a yaye masa eh, sai a ladabtar da shi sai a samu shaidu su shaida sannan a yi mai ladabi gwargwado abin da ya dace da shi. wala ya galabu amma alƙali ba zai yi wushi da ƙaunin la'a, don wani ya ce mai alƙali ka ji tsoron Allah to kashe bishi magana tana da nauyi <laughs> amma dai ya haƙuri ya haƙuri alƙali lam a arif lugatahu idan shi alƙali bai san yaren wanda ya yi ƙara ba ko wanda an kai ƙara ba bal mazhabu abinda an mazhaba mazhaban maliki annahu yutarjimu lahu adlani sai a samu adillai biyu su mai tabinta suna fassara mai abinda yake cewa su yana faɗi suna fassara ma alƙali warawa ashabu amma mala ashabu wannan mawaz da dan mawaz sun ruwaito ijza al-wahid cewa guda ya isa wajen tafinta waɗanda sun ce biyu sun ɗauka kamar shaida ne da ɗaukar magana mai ƙara zuwa wurin alƙali ya kamar shaida saboda haka sai an sa biyu amma ilmin mawaz da ashabu sun ce guda ya isa wala yuhallafu ko wala yuhallifu shi alƙali ko ba za a rantsar da mutum ba a ta tabbatar kullatu bai nahu ba sai hulɗa ta tabbata tsakaninsu wato idan mutum ya yi ƙara an ka ce kawo shaida sai zan bai samu shaida ba to za a ce ma wanda an kai ƙara ya ranke to irin wannan rantsuwa ba za a ce ma mai ƙara ya ranke ba a wanda an kai ƙara ya ranke ba don ya tafi a kai sai an tabbata wata hulɗa ta taɓa gudana tsakaninsu sai alƙali ya tabbatar da haka illa an ya kuna gari bai sai dai in sun zan baƙi ne dukkan su zuwa sun kai garin to nan alƙali na iya rantsar da shi saboda bai iya tabbatar da babu wannan tsakanin su ko akwai walaysa lahu ba ya yiwa ga alƙali wala da gairi ko kuma waninsa na kada hukumin ya warware wani hukunci illa an yi khalifa sai in hukuncin nan da alkali zai warware ya saba ma nafsi kafi aw ya kuna jawran ko ko ya zama tsaba zalunci wato zalunci ne ne, to nan ana iya warware ba. wala ya kuma alkali ba zai yi hukunci wa inda hu shakkun yana da shakka tare da shi ba aw taraddudun ko kuma taraddudi abin nan haka yake ko ba haka yake ba alƙali ba zai hukunce muddin akwai wannan wata faka shuyukul matsabi malamai na marhaban maliki sun yi ittifaqi ala anna a wucewa, hukuncin alƙali bil fusuqi da bude ciniki ko amre wa naqal al amlaki da dauke mulki daga hannun wannan zuwa wancan hukumin hukunci ne idan aka daura amri an ka tona a kari an ka ce gaji a yadda amri ne yake na bude wannan amri to wannan hukunci ko ko na sai don mai da abu kaza amma ga ciniki mai da ka ce na warware wannan ciniki wannan hukunci ne ko ko ya kawace yana karawa ne abin nan da a hannunsa nawa ne yace ka bashi kaya rai wannan ma da hukunci ya eh? sai in da wancan sharadi falau ruja ilaihi amrun muktalafun fihi da an ɗauko ni al'amari an kawo ma alƙali wanda yake malamai sun yi hukunci sun yi saɓani ga hukunci wannan abin ana iya tabbatar da shi ana iya ɓatawa kani kahin ukida da yari wani. kamar auren da an ka ɗaura ba wani, kamar mazhab abu hanifa suna cewa mace wadda an zaura tana iya ɗaura makanta amri ba sai wali ya shiga ba to kaga nan akwai sabani tsakanin wala nikaha illa bi sadaqi abin illa bi wali wa sadaqi wa shahidi adli kaga amru mufsalan bi to da aka kama alƙali wa masala ba a karrahu sai tabbatar da auren yace na tabbatar da shi qalam min qasim dan qasim ya ce wa huwa kal wannan kamar hukunci ne yayi hukunci dan ya tabbatar da auren qala ibn al-majishuni ibn al-majishuni yake laifin da hukumai. wannan ba hukunci bane wani na iya bayyana na shari'a ilama ce kawai ba hukunci bane eh saboda haka wani na iya cewa a'a ba haka ba walau lam yakun minhu amma da ba abin da ya kasance ga alƙali illa mujarradu qawlihi la ujizu sai mujarradin cewa kawai ban halatta wannan aure bai ce na tabbatar da shi ko na bude bai ce ban halatta shi to wannan maganar alƙali ya faɗi haka min gairi ƙasdi bakin ba tare da niyyar buɗe wannan auren ba falaisa to kuma wannan ba hukunci bane kaulan wahida wala yan aziru bi mautil wali alƙali bai tuku ba saboda mutuwar gwamna gwamna shi ke gwamnan jihohi ko kuma a cikin musulmi musulmi shine mai nada alƙalai to duk alƙalan da ya naɗa idan ya mutu ba su yi ta alƙalanci ba suna na a matsayin alƙalai bisa labil kali ya sani amma saɓani alkali idan naɗa na haifai to da ya mutu sun yata kamar wanda na hankali ya samu ya nemi taimako wanda zai sauƙaƙe mai nazari ga hukunci da wasiya da dukiyar marayu to da duk ya mutu to waɗannan alkalan da aka ƙarƙashi ne duka su ma sun tuku fa inna hu yan azibu mauti wanda yana tukuwa in alƙalin da ya naɗa shi ya mutu wa azlihi ko ko an ka cire shi waɗuru fiski ko kuma fasikanci ya hukuma alƙalin shi wanda ya nada waɗannan radda biyu zan fasiki to waɗanda da ya nada sun hukuncin su a abin wa ƙara azwagu mana azwagu ya ce a'a layan azin bai tubu ba bai hita alƙalanci ba bai ya ba allu sai dai ya waje ba cire shi wani lissa kawun nasu idan mutane suna kawo ƙara alƙali wurin sarki ko wurin gwamna nazarar wali sai sarki ya duba ko shi gwamna bayan kana salihan in ya zama salihin mutum ne zahirar adalci mai bayyanannen adalci a karrahu sai alkali al'awarin gwamna ya tabbatar da shi su kuma ya tsawace su sai kar ku sake mana irin wannan abin kuna cin mutuncin ke kirki wayalla idan kuma bai same shi a haka ba bai same shi tsari ba a zala sai ya cire shi amma sharaɗi in waje da gaya gayar eh shi ne ma'ana ina zuwa sharaɗi kenan shi ne illa Allah ya ji da gayar sai dai in bai samu wani ba to sai a bashi haka nan a lallaba yawa kuma bari ne din in ba samu wani ba sharaɗin bari ne wa hukumuhu la yughayyirul batila ya zan hukuncinsa ba zai canza ƙarya ta koma gaskiya ba wala yuhillu haraman ba zai halatta haram ba wala harimu halalan ko ba zai halatta da haram ba waya juzu tahkimi ya halatta yin tahkimi shi shine wato abin nan emergency court ko temporary court a naɗa mutum ya yi alƙalanci ga wata matsala in ya gama wannan alƙalanci ya hita kuma shi ne taki ya halatta wayar zan ma kama biyu kuma abinda shi na alƙalin na ɗaya rana ya yi hukunci ya tabbata wayan kala makarin ba ko da hukunci ne ya saba ma alƙalin gari eh in dai hukuncin sai ya yi muwafaka da wani da abin ake shari'a da shi ko misali a ce alƙalin gari ba malike ne shi ko sai aka naɗa shi ba shafi ya yi hukunci to hukuncinsa ya yi hmm. fasulun Now, eh, eh wani hukunci bai zamo ga wannan alkali ko wani sawa bai kwance hukunci sai in kayan gaba ma albata haƙar wanda ya tabbatar da haƙƙi ibe a akan wanda baya nan yi ƙarar wani mutum wanda baya nan hukima lahu za a yi mai hukunci da wannan haƙƙi ba da ilahi bayan an rantsar da shi in ya je ce ina ƙararwa ne wanda baya nan ina bi ne naira dubu goma to za a karbi ƙara ta sai a rantsar da shi ala adam al karen ce bai biya ka ba kamin ta yi. wal karen ce baka yahe mai ba kamin ya tafi shi ne Ibrahim da wuce wal ihara kuma ce bai haɗa ka da wani ka karɓa wajensa ba bai magani ba to in ya rance sun ma in kana lahu da sannan in ya bai shi wancan da baya ke yana da dukiya hukima sai a hukunci duk ba a haƙƙi da a biya shi haƙƙi ne mu cikin wannan dukiyar da wancan ya bai wa illa idan bai da dukiya a nan in ta hal hakimu sai alƙali ya rubuta takarda ya aika ila maudi kharni zuwa ga inda wancan abokin husuma ta ga'ibin yake sai ya tura ko ya tura takardar can ko ya bashi ya haɗa shi da dogayen su ta yi tare da kitabin da takarda makatunin wanda an kasa cikin yan bula an kamu an ya ta damar subutar haƙƙi maƙumu bihi wadda takarda ta kunshi tabbata haƙƙi wannan da an kai hukunci da shi a wannan kotu ta wannan alƙali na kaduna ya shahadu adalani a samu adalai biyu su ba da shaida annahu katabahu cewa alƙalin nan na kaduna shi ya rubuta wannan takarda wa katama kuma shi ya sa mata sitam ya buga wannan sitam wa marmuru kuma abinda wannan takarda ya kunsa sabitun ya tabbata inda rubu alƙalin kaduna wai jalla a bayyanar da almahkumu alai wanda aka yi hukunci a kansa fihi cikin takardar da ma yi mai yazo da abinda zai bambantar da shi an ainihi ga waninsa bai ta idan ya rikice masa alal manku da akan wanda aka kai a takardar idan wato ya ta gare shi lam kun shi alƙalin da anka aika ma takarda ba zai hukunci ba hatta ya ta sai ya tabbatar da annahu muradu cewa lalle wannan mutum shi ake bi ya shahadu adalani inda a samu adalai zurfin shaida gun san da zalika da wannan kanar makatubu ilai ya zai shi ne wanda an ka rubuta takarda zuwa gare shi aure ko kuma wani sa faslun na'am ɗaukar shaida farko kifaya ne ɗaukar shaida farko kifaya ne wato ciranta shaida lokacin da matsala ta auku Dan akwai tahammulin shahada akwai ada'u shahada shi tahammulin shahada shi ne ka ci abin sanda an kai shi ko ka gani sanda an kai to wannan farko baya ce illa an yi yukaba fawatul haƙƙi sai dai in ana jin tsoron kubcewa wannan haƙƙi a ayyaru to nan shi ma kamar alƙalanci ya zan fardu a yi wa sharɗu sharaɗin shaidu al-islamu ya zama musulmi kahiri baya shaida wani wuri ya zama ɗa ban bawa wata kilif kuma ya zan baragagge banda yaro banda wanda yake mahaukaci wal adalatu kuma ya zama adili banda fasiki wa ma'rifatu tahammuliha kuma ya zan yana da ilimin ɗaukar shaida wa adaliha kuma yana da ilimin ba da shaida wata ya kuzuru kuma ya zan faɗakakke kai ya zan mai mantuwa ko marar kani wa yi zuburuwati kuma ya zan karamin mutunci yana mutuncin mutuncinsa wa atimanu kuma ya zama amintacce bi gazabi ko da cikin bushi bushi ba zai tashi abin da yake saba wa Allah ba la yuttahamu ba a tuma sa bi mahabbatin mashhudi lahu ba a tuma kuma ya za akwai soyayya tsakaninsa da mai haƙƙi wanda ke bin haƙƙi aw adawatul mashhur alaihi ko ko ba a tuma masa da kiyayya akan wanda zai bada shaida a kansa kar ya zai yana kiyayya da wanda an kai kara sai shaida za ta zama da takaici wala aqaribu kal ajanib kuma makusanta daidai suke da na nesa bil qabul wajen karɓar shaida illa walidain sai uwa da uba wai alabo da haihuwa ta yi nisa walwala da ɗa na ƙasa shi ma wa ina zala ko da ya zan jikan jika wa kullum min zawjaini ne lil'akar haka nan tsakanin mata da miji mace ba ta wa mijinta shaida miji ba shi wa matarsa shaida don gudun kashin maraba yi da li'ari ka'ihi haka nan shugaba ga bayansa ba ya musu shaida ba bane ne haka wanda adda bashi ga wani ne, ga wanda yake bi bashi idan kana bin mutum bashi to ba kai mai shaida don kana kokari a karko ne ga karba wanda yake almuflis mufallis wanda yake matalauci wa wasiyar liyatimi haka nan wasiyi mai goyon yaro ba yawa marayan da ke hannunsa shaida wasu ala da maroƙi baya shaida wa man bi iyali haka duk wanda ka cin tuwo gidanka baya ma shaida <laughs> e duk wanda ka cin inda yana jira a hito da tuwo ya ci ya ya mayayi ne ya gida ba zai ba da shaida ba da ba ma'arrata an nafsi ko ko wanda ka kokarin tunkuɗe ma kai ne wani aibi ba ya shaida wani sabi ko wanda ga kokarin tunkuɗe ma dangantaka ta wani aibi shi ma ba ya shaida wa badawiyan liqarawi haka nan mutumin ƙauye ba ya yi shaida ga mutumin gari bai ba mutumin gari shaida illa bi katilin sai dai wajen wada in an yi kisan kai ba ƙauye yana nan don galibi in za a yi kisan kai ba a yi kusa da gari sai a yi daji <laughs> eh aw jirahin ko raunin nuka wa waladi zina bihi dan zina baya shaidar zina duk wanda an kaiwa wajen zina to ba a cewa wani ya yi zina ya ba da shaida don shi ko kokarin da zai yi ya tabbatar don ya samu yan uwa ne an yi magana zai to ai abin ruwan dare ne yawa ah, wa qadiban ba da haddihi haka nan mai kazari idan mutum ya taba wani kazafi an mai haddi to ba a zuwa wani kazafi a kirawo shi shi ba da shaidar lalle eh kazafin ya tabbata dai yana so a kura da wancan zuwan su biyu shi ma ba a yi wa shahidar zuri haka nan mai shaidar ƙarya duk ba shi illa an ya tuba sai in sun tuba su biyu da ƙazibu da shi shahidar zuri eh, illa an ya tuba ya yi eh, shi shahidar zuri ba eh wata salahu huma nan salahu hukum to illa an ya tuba wato salahin sai zan gyaro mu ta bayyana sun zan mutanen kirki to can mun ce la yadhadu lahu lahu lahu lahu wa kullu man muni'a lahu yuqbalu alayhi duk wanda an ka ce ba yawa wani shaida to in an yi karar wani an ka kira shi shaida zai iya bada shaida Eh, idan mutum ya yi ƙarar wani dattijo yana iya kiran ɗana ya bada shaida akan uban haka in kai ƙarar mutum kana iya kiran ɗana ya ce ɗana shi a shaiduna cewa abin na ya tabbata haka yake ko kai ƙarar miji ka kira mata ta bada shaida ko kai ƙarar mata mijin ta bada shaida a Kanta duk wani ya halatta duk wanda an ka hana malahu to in ya komo alayhi an yarda <laughs> kun gane ko don ba a tuho ɗa ya ƙi ubansa ko uba ya ƙi ɗansa ko mata ta ƙi mijinta ko miji ya ƙi matarsa eh, da in ya dawo alaihi ana yarda wabil akasi haka nan waɗancan da an ka ce kuma ba a yarda su yi alaihi ba kamar maƙiyi da maƙiyi idan maƙiyi ya ƙara wani mutum ya kirawo maƙi ne su wani ka zo ka yi shaida ya zama haƙƙi na ya ta wurin wani in ya ba da shaida zai yarda bai yi alaihi amma yana iya yi lahu Eh, kun gane ku shi ne bil akasi wa man fi shahadatihi li naqasihi wanda an ka kori shaida ce saboda yana nakasashe wato saboda ya kasa ya kasa cika wani kibi to yi bani ana karɓa ba da kamali bayan ya kammala fi gairi amma ga wani wannan kes eh, kamar mutum ne ya zo ya ba da shaida sai aka ce ai bawa ne sai alƙali ce to ba bawa bai bada shaida saboda haka ta yi musallame ka sai ya dawo gida shi shugabansa ya san mutumin kirki ne ya ce yawa ne ce a ai alƙali ya koyo ne wai ban cika sharuɗa ba inda ni bawa ne a ah, wai shi ɗaya eh, to yanzu na yanta ka je ka faɗa ma alƙali na yanta ka ka je ka bada shaida da ya to ce zan kai daɗe an yanta ne na samu yanci zai ce to ka je ka jira a wata ta samu ban da wannan in <laughs> eh, gane ku dawo bayan da dan mana haƙƙan lahu idan shaida ta ƙunshi haƙƙinsa da waninsa aure man yi hamu alayhi ko kuwa haƙƙinsa da na wani wanda ana tuhumar shi da soyayya gare shi shine wa ajanabiyin rodat to sai a kori shaida gaba ɗaya e ya zo kotu da ni da wani muna bin wane dubu ashirin shi dubu goma ne dubu goma zai ba da shaida ne yana ba alƙali yana faɗa ma alƙali da ni da wane muke bin wane shaida muna bin wane dubu ashirin shi dubu goma ne dubu goma ko ko da shi da wane na da wane suna bin sa dubu ashirin wane na dubu ashirin shi dubu goma a dubu goma shi dubu goma rajat sai a ce to ta yi an ne ka kai ka je ku ku je ku kawo wata shaida an kula da ba za a yi ba wakila an ka ce a'a bal ya kubalu li biyan za a karbi shaida ta yi in alkali ya karbi shaida ta sai a yi hukunci akan dubu goma eh na wancan eh an ka gama an ka karbi dubu goma sai a ce to kai kuma ka zo ka shigar da kara ka kai ka samu shaidun da zai ma shaida ko ko dan uwanka ya zo ya shigar da kara ya kai nemo shaidu wanda zai mai shaida ba kai ba wannan yayi wasiyatin lahu ba'dha kamar inda ya zan wasiya ce ya zo ya bada shaida ya ce wani ya yi mana wasiya da ni da wani <laughs> yana zo ya bada shaida to sai a karbi sa a tabbatar da wasiyar wani shi ko je ya nemi da shaida wanda zai mai shaidar cewa an bashi wasiya illa Allah ya tahama sai in ya zan ba a yin tuhuma alamar tilihi ga irin wannan wasiya din wa yuqbalu ana karban shaida min al'ama ga makaho fi ma la bihu alaihi ga abinda bai rikice mai minan aqwali na maganganu ce ina zanne tsohon gidana ina shan iska ni ciya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kaga bai gani ba hmm. wani a san ni haka nan ana iya karɓashe da kurma filman zura ce ga abubuwa waɗanda ake gani shi bai gani bai ji amma yana gani eh kamar abin nan ya zo ne shi kenan na <laughs> ga ba da shaida ko yana zane zo fara mini ne daga mini shi kenan zai dauki ce ya buga mai sai ya fadi ya mutu ya bada da shaida <laughs> mai zura shi kenan eh. wal akharati ko kuma bebe al mafhumul ishara ko kuma kuma mafhumul isharati wanda eh, ake iya gane nuninsa wanda zai iya nuni a gane shi ma ana iya karɓar shaidarsa wasan ma ana karɓar shaidar jita-jita fin nasari wajen dangantaka mun ji an ce wani ɗan uwan wani ne ko ni ɗan wani ne labari ya bazu cikin gari an samu irin wannan da sai a tabbatar da dangantaka walwala ko walittaka mun ji an cewa ne shi ya yanta wani saboda haka waliyan sani ana iya karɓo wannan shaida wani ahabasi mun ji an ce gidan wani nauyi ka za hubushi ne ana iya karɓo wannan shaida wani mauti mun ji an ce wani ya mutu labari ya zo muna wani ya mutu ko ba mu gushe ba muna jin labarin an ce wani ya mutu ana iya karɓo wannan shaida wannan ka wa bin nikahi khilafu to aure ba ba mu gushe ba muna jin labarin wane ya aure wanci ana iya karɓa wannan shaida ta jita jita a tabbatar da aure tsakanin su ko ku ba a karɓa wasu biya ne ana karɓar shaidar yara can kun ji an ce an ya kuna ne laban ko to nan kuma ga shi ya dawo aka si ana karɓar shaidar yara a ina filjirahi wajen wada wajen rauni ala ba'adin ba a doma na ba a ne ba mu bane sashen su da sashe da sharaf da sharaɗin islamu su zama musulmi wa hurriyatin su zama ƴaƴaye wa zukuriyatin su zama maza wa da mutawarrijin kuma kasuwa ce daga nan inda an kai faɗa su ba da shaida nan wal da bai na kuma kar a samu wani babba tsakanin su domin eh, abin nan yana iya cewa to kai ka ce kaza in kun ka faɗi kaza za a yi muku saboda kai ka ce kaza kai ka ce kaza don su ya mace abin ya zama za a gane kan gado al'amarin ba eh. wata da mani hal jinayata alaihi kuma ta kunshi duk bakin su ya zo aiki da zan ta kunshi jinaya akan wannan mutum ta ni ana karban shaidun mata biyu ma'arajulin tare da namiji ɗaya filmali ga abin da ya shahi dukiya au ma yu'addi ilaihi ko abin da zai bayar zuwa ga dukiya ba dukiya ba ne amma zai koma ga dukiya kal wakalati amma wakilci wani sulh lamun to sulhi ba ana iya karɓar shaidar namiji ɗaya da mace biyu ko ba a karɓa khilaba Wani jini ana karɓar shaidar namiji guda a imra'atayn ko mata biyu kadai ma yaminin muddai tare da rantsuwar mai ƙara, ya samu shaidu guda ya rance ko ya samu mata biyu shaidu ya rance za a bashi haƙƙinsa an muda A alayi ko ko kiran ko wanda an kai ƙara ba da raddiya bayan an mayar da ita alal a kan mai ƙara eh, idan shi a alayi muda ya tafi ya nemo ai an ce ka muda ya eh, nemo shaidu bai samu ba to ya kiran aka ka ce to shikenan tunda baka samu shaidu ba kai mudda a alaihi karanti sai ce mai rantsuwa to kaga shi wannan mai kara yanzu ya samu shaida guda in yana da shaida ɗaya da ko yana da mata biyu shi kenan ya samu ciko in kuma babu shaida ko guda babu abin nan ba mata to wannan rantsuwa da shi wannan yaki ya samu shaidu guda sai ya rantse ya cika biyu ya karɓi haƙƙinsa watan da ni sannan mata biyu ɗai suna iya ba da shaida su kaɗai fi ma la ya ɗalu alayhi rijalu ga irin abin da maza ba su iya dubawa min alwiladati din sha'anin haihuwa wa aibul farji ko aibin farji wa kirari ko kuma takin budurwa wanda bata taba haduwa da namiji ba wato gusar da budurcin budurwa wala wuri da makamancinsa ya da ma banda mace guda eh ita ba a karbashe da ta ita dai akwai wata wata mazhaba ta ce ana iya wadata da mace guda shi ne na malikiya suka a sai dai biyu to shi shaidu lokacin da zai ba da shaida ko da zai ɗauki shaida wa man la ya'rifu nasabahu wanda bai san gidansu ba bai san dan wani ne ko dan kabila kaza bane bal yashhad ala ainihi yayi shaida akan wannan mutum wani ba sai ya ce dan wani mutum ne bai san ko dan waye ba eh wal mazhabu abinda an mazhaba jawabu shahadati ala khaftil muqirril mayyit ya halatta a shaida akan rubutun mai hurti wanda ya mutu eh ya rubuta takarda cewa wane yana dina kuɗi kaza na abu kaza to a samu shaidu biyu su zo su tabbatar da wannan rubutu na wane ne lalle wannan rubutun wane ne su ba da shaida da haka a zartar da hukunci a biya wannan haƙƙi ya halatta awul ga'ibi ko ku wanda ya maku gaibatan ba'ida ba kuwa wadda take mai nisa bi sharɗi adamil ijtibahi amma da sharaɗin kar a samu rikici wajen rubutun ya zan lalle kowa a san rubutun sai wal ahwadu amma abin da ya kewayewa inda mudda yaminil mudda'i ilaiha bayan an samu shaidar masu shaidar cewa rubutun ne kuma shi wanda ya yi kara ya haɗa da rantsuwa wal ada'u sannan ba da shaida fardu aini fardu aini ne ta'ammulu ha fardu kifaya amma ada'u ha fardu aini illa an yarbuta al-haqqu bi ayyihi sai wa in kuna da yawa kaman kuna da yawa kun kai yawan da ko da mutum wasu ba a yi daga cikin ku na iya zuwa su ba da shaida haƙƙi ya tabbata to nan ta zama fardu kifaya akan kowa da kowa ta zama fardu aini akan waɗanda sun ka bayani shine sai in haƙƙi na iya tabbata ba da shi ba wala yuzu istinaduhu ila khabdihi ko bai halatta ya dogara da rubutunsa shi shaidu ki zakirin lishahadati ba tare da ya ambaci ina shaida ba eh ya rubuta kawai ya ce ga yadda an kai ba tare da ya ce ina shaida haka an kai ba shi bai bada shaida wata juzu ala shahadati kuma ya halatta a bada shaida kan shaida يشهد عدلان على كل من min al'asalaini sai a samu shaida adalai biyu su karɓi shaida ga kowane ɗaya daga cikin waɗancan na asali idan mutum biyu ne suka shaida wane yana bin wane dubu ɗari to sai zan suna nesa inda ba da za a yi su ta hukutu, to sai a tura mutum hudu wajen shi wajen waɗancan biyun kowane mutum biyu su je su saurari shaida ga mutum ɗaya sai su taho ma alƙali da ita kotu su bashi labarin su hudu din wato ko wani biyu su wakilci mutum ɗaya eh idan ashhadahu ma idan ya shaidar da su alaihi akan wannan amma la sama'iha su ba su iya bada sama'iya shaidar jita jita ba mu ce mun ji wani yana cewa shi a shaidun wani akan kaza ba sai sun zo wuri ne sun ce mun taho ne game da shaidar da kake da ita tsakaninka da wani yaya abin yake ce to ina shaida muku kaza da kaza da kaza kaza kaza kaza don faɗi haka Ya yashhadu zai shaida da ikirari da ikirarinsa shaida da asali eh eh la bi sama'ihi ma la bi sama'ihi duk ɗaya ne shi wancan shi na asalin eh kuma in ya zo ba da shaida shi wannan shahidu na na biyu shahidu na kali zai yi shaida bi ikirari ya gaya ne a'a a'a eh la da sana'i ce kawai yana faɗa ba eh, sama'i ya shaɗu ba da sai yana shaidar ba eh, aure kirari ko ko ya huruci ya ce ni ne shaidun wani shi ne wannan yake lari shahidar asali amma saɓani shi shaidun asali ko da ba da shi ake yi ba yana ko ya kuguna wani wuri yana yi tsari sai ya ji suna labari shi wani nawa ne nike jin ka ce ai ka ne kake bina ba tare da sun ce zai ji ba to in ta taso yana iya zuwa ce ni a shirin wani wata rana ina tsugunne ina tsari na ji da kai ne yana tambaya sana yana yake kake bi na nake bin kai yace ka zani eh, amma shi mai na karba zai yi irin wannan shaidar ba eh, dole sai ya tambaye shi ce yaya abin yake eh, a wancan haka yake <clears throat> to ina ne bayan nan shi alaihi shi wancan shahidul asadi ko da bai ce ka shaida ba ko da bai shaidar da shi a kansa ba fa innahu yashhadu idza ina. shi zai zo ya bada shaida idan an tambaye shi wa alaihi ilamuhu in jahilahu kuma ya wajaba gare shi shi shaidu ya sanar da wanda yake wa shaida in har san yana da shi ba eh in kai ka san abin shi yana ta lalaben wa zai abin nan ka ce mai to wane rigimar ku da wane wa in ta tashi ka kira ni in ba da shaida na san yadda na ina da masaniya game da al'amari eh. la wahidun ala kullin ala kulli wahidin wato ba za a tura shaida guda ya ta shaida ga shaidun asali ba dole sai an sa biyu shine ba ɗaya za a tura ga kowane ɗaya ba wa bin zina to, idan zina ce sai a tura hudu ala kullin min arba'a akan kowane ɗaya daga cikin hudu sai a tura mutum goma sha shida kenan goma sha shida su za su ɗauko shaida ga waɗancan hudu na asali wala hukuma li far'in ma wujudil as kuma idan an ka tura shaidu suka je suka ɗauko shaida ga shaidu to idan waɗancan shaidun na asali sun ka tawo kotu to alƙali ba zai tambaye waɗannan da sun ka ɗauko shaida can wurin su ba babu hukunci gare shi in ga tushe shi amana wa yaktabi al qadi bi ilmihi bi adalati aw fiskin can mun wancan wala yakun bi ilmihi alƙali yana iya wadatuwa da saninsa da adalcin mutum ko fasikancinsa ba sai ya bincika wajen shaida wa man jahila wanda ya jahilci adalahu adalcinsa inda hukunsa ya shahadu adalani sai ya nemi adalai biyu su bada shaida annahu adalun rida cewa wannan mutum adili ne kuma yardarci don man jahila hukum eh haka ne daidai ne duk ne da wannan sai dai ya zan nuska wanda ya jahilce shi to sai ya adaltar da shi gunsa a samu adalai biyu su ba da shaida cewa shi adali ne ya dace nan kuma wanda ya jahilce shi ya jahilci adalcin sabonsa to sai ya samu shaidu biyu su ba da shaida cewa adali ne na kwarai wala ya kafi adal wasu adalun ɗaya ko idan ɗaya bai isa sai an haɗa biyu Ɗaya eh, suna guda biyu ba su isa sai ka faɗi duka adadin Rida, bai yiwa ka ce ridan kai shiru ko ka ce adadin kawai sai ka haɗa biyu wa bi ta'arudihi ma to idan shaidun adalci ko na sokewa suka yi ta'aru, waɗannan sun ka ce adalin Rida, waɗannan sun ka ce fasikun su shaidun taskiya to kaddamul jariha sai a gabatar da masu sokewa sai a ce to asa da ne ka tayyaka wakila an ce a'a ba haka za a yi ba adalu ma sai a dubi da waɗanda sun ka ce adali ne da waɗanda sun ka ce ba adali ba ne wanne ne sun ka yi adalci sai a gabatar da magana su ko su suwaye wani ulbayi na ta kablar hukumi uhu dawowar shaidu gabana a tsaye da hukunci ya hana zartar da hukunci shaidu sun ba da shaida an gama komi da komi kame a yi hukunci sai suka dawo suka ce ma alƙali abin nan ba mu shaida ba da shi kenan wa ba da in ko bayan an zartar da hukunci ne ya gari mani ya gari mani ma a ku sai su biya abinda an ka eh min mali au nafsi na rai na dukiya ko na rai kaliban da ƙarya ne au galadan ko da kuskure wakila an ce yalkamu bil qawat idan ƙarya sun ka zo sun ka ba da shaida ta ƙarya an ka kashe wani mutum to sun ka dawo sun ka ce sun ƙarya ta su ƙarya suke yi to duk za a kashe su tushe shaidun wadda ita kin alkima in ko sun ba da shaida ta ƙarya cewa wani ya yanta bawansa to an ga zata da hukunci da zama ya da to sai a yi ma bawan kuɗi su biya wabin nikahi wa talaki wa huwa munkirun yin nikahi ma lazima min as-sadaq idan kuma sun ka ba da shaida ƙarya game da amre sun ka ce wani ya amri wanci ko sun ka ba da shaida ƙarya wani ya saki wanci wa huwa munkirun shi ko yana cewa ni ma ban yi ba yana mai musu amri yace ba amri ta ba lazima za su biya ma lazima abin da ya tabbata mina sadaki sai su rama mai sadakin da ya bata ba ya gara to yau kuma za ta ci gida alƙali shi zai biya da ta bayyana kumrul bayyana inda ya bayyana wanda suka ba da shaida kayarai ne to sai alƙali shi zai biya a nan wani ƙihima ko ko sun ka bayyana bayi ne duk dai alƙali shi zai biya la fiskihima amma banda inda sun ka bayyana kai ba zai biya ba kai ya ce bai aure ta ba sun ce mijinta ne ya ce shi bai taɓa auren ba Eh, ba zai biya sadaki ba ta in yi biya su mai da mai da kudin sun kare ta kansu kuskure a tsaya nan ko بسم الله